واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد mutanen annabi shu'aib ma'abota garin da yake da bishiyoyi masu haɗa da juna sun kareta shi da mutanen garin tubba'i sarkin yemen dukkan waɗannan mutanen sun kareta manzannin allah waɗanda ya aiko masu don haka abin da allah ya yi alkawari na azaba ya tabbata a kansu